العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله منا تكن سير الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتشون للتافي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي سيدنا عثمان بن مضعون أجير وانا صار للتاف شيني صحابي نتلاتن mun yi tafiya mai nisa a game da tarihinsa yanzu za mu kai ƙarshe da izinin Allah ta'ala ko kuma rayuwarsa a yadda ake ba mu sirarta to ta ya zo arrahilu iladdari daril tafiya lahira wato mutuwa kenan arrahil na nufin tafiya dama in aka gama rayuwa kuma sai mutuwa to bayan wannan rayuwar da sayyidina Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu yayi a matsayinsa na ba muhajiri ya dawo garin Madina dan eh, maka ne shi ya dawo garin Madina a matsayin yayi hijira to sai kuma rayuwa ta addini da ya gabatar kamar yadda aka ambata mana a baya to yanzu Allah madaukakin sarki kuma zai sa rayuwarsa ta zo ƙarshe shine sai mala yace ishtaka radiyallahu anhu sayyiduna Uthman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu yi rashin lafiya shine ishtaka yi rashin lafiya wazdadat alamuhu radadin ciwo ya karu a gare shi yayi yawa sun mantakala ila jiwari maulahu daga nan kuma sai ya cirata zuwa makwabtaka ga majibincinsa wato Allah subhanahu wa ta'ala kenan فأتاه sallallahu Alaihi ya عليه وسلم من زال سما يزو gidan da sagiduna Usman ibn Maz'un yake a gidan da ya rasu fa qabbalahu wa baka ya sumbance shi yana kuka ashe sai na Usman ibn Maz'un mun ga ashe ba abin nan yayi ba ba a wajen yaki aka kashe shi ba ya rasu ne ta sanadiyar rashin lafiya to manzo Allah sallallahu ya shiga gida ya sumbance shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi hawaye duk lokacin da aka ce baka nan ana nufin ai yi hawaye kenan عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون دقنا نائشة الله مدوكة سلكية دل إتتتشي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabbala Usman ibn Maf'un ya sumbanci sayyiduna Usman ibn Maf'un ya tabbata a sunna idan mutum ya mutu a sumbance shi sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yima manzon Allah sallallahu alaihi haka ya shigo ba'da ma sujjiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an lallaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar ya bude shi ya buɗe fuskansa ya sumbanci goshinsa ya ce qifta hayyan wa maitan ya rasulallah ka tsarkaka kana da rai kuma bayan ka rasu ma kana da tsarki to shine shi ma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masajiduna Usman ibn Affan ashe sayyidina Abubakar ya samu wannan sunnan ne da yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama daga shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa huwa maitun alhali sayyidina Usmanu ya riga ya rasu wa dumu'uhu tasilu ala khaddi Usman Usman ibn Maz'un hawayen manzon Allah sallallahu suna farara suna gudana a kan kumatun sagiduna Usman ibn Maz'un kaga hawaye kenan so daga buka'u da aka yi magana akai buka'u na hawaye ba na maganganu ba ya halasta a yi kukan mutuwa wannan sanannen abu ne amma ba da kwakwazo ba ba da ihu ba ba da hayaniya ba ba da hargowa ba eh inna lillahi ma akhadha wa hu ma a tsawa kullu shay'in hu bi ajalin musamma shi قال الترمذي حديث حديث صحيح الإمام الترمذي يقول أن حديث صحيح abin da ya faru من ذا الله سما يسم بنش سيدنا عثمان بن مسعود رضي الله تعالى عنه wannan na nuna darajarsa da falalarsa wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya haka to ya samu daraja sannan bayan haka manzo Allah su sama ya masa sallah sallar gawa ana yin ta ne dan addu'a addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko karbabba ce in yi addu'a ana sa ran Allah madaukakin sarki ya karbi wannan addu'a kai tsaye وعن المطلب ابن عبد الله قال an karbo daga al dan abdullah yace su tari mutanen da suke da suna abdul muttalib al-muttalib ko al da akan faɗi sunan to su ne ake cire abin nan ubudiyya sai a kira su da al eh mutumin da ke da suna abdul muttalib sai a cira ubudiyar sai a ce masa al-muttalib kawai saboda ai al-muttalib baya cikin sunayen Allah ko baya ciki qala lamma dafana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Maz'un a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya rufa gawar sa sagiduna Uthman dan Maz'un radiyallahu ta'ala anhu qala ar-rajulu sai mutumin da yake tare da manzo Allah sama ya ce halumma tilka sakhra faj'alha inda qabri abi halumma tilka sakhra sai mu dauko wancan dutsen faj'alha inda qabri akhi a sanya ta a kabarin dan uwana wannan dutsen a sanya shi a kabarin dan uwana a arifuhu biha zan iya gane kabarin dan uwana da wannan alamar ta dutse da aka sa adfinu ilaihi man dafantu min ahli sai in rufe shi tare da waɗanda aka rufe daga cikin dangina wato wannan wajen ya zama wajen da zai rika rufe dangina kenan Faƙamar الرجل فلم يطقها sai mutumin da ya so haka shi dan uwan sayyidina Uthman ibn Mas'ud radiyallahu anhu da ya tafi ya dauko wannan dutsen sai ya kasa daukowa fa qala sai yace ya anil ladhi haddathahu mai riwayar hadisi sai yace falaka anni anzuru ila bayadi sa'idai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina tamalaha kamar ganin ina ganin tsintsiyar hannun manzo al-sama haske ko farin tsintsiyar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je da kansa ya daga wannan dutsen shi kadai ya zo ya aza wannan dutsen a kan kabarin ko a bakin kabarin sagiduna Usman ibn Mas'ud hatta da inda kabarihi har ya sanya wannan dutsen ko falalan dutsen a bakin kabarin sayyidina Usman ibn Mas'ud ko kuma a gefen kabarin wannan ya halasta a sa dutse malamai suka ce ya halasta za a iya sa dutse ya zama alama a kabari amma dai daga cikin nau'ukan bid'a na kabari akwai rubuta allo a rubuta sunan mutum da allo da kwanan wata ranar da ya mutu sunan shi wane wane wane wane wannan yana cikin bid'ul jana'is amma ya halasta a sa dutse kamar yadda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aikata haka so daga mutum zai iya sa dutse in ba ku manta ba mun karanta wannan a cikin akamul jana'is wanne قال الرجل ذي زمن رواية با يتيموا a'a qala ar-rajulu halumma tilka faj'alha inda qabri akhi to waye yake akhu shiwa shiwaye akhu man wai man huwa akhuhu to akhu man huwa shi usmanin kaifa kana akahu aina zikira hada aina zikira أن أثمان بن مزعون كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ibaran mu ta littafin mustaqima ce babu rigima a cikinta ai gashi ya kasa dauka wa ya dauka to waye aka ce mai waye ya ce a ɗauka ba shi ya je ya nufin ya ɗauka ba ya kasa sai waye ɗauka riwaya ce da aka yanko ta a cikin hadisin ba duka hadisin aka kawo hikayar da ke ciki ba shi ya sa sadaka ba a rajuli zai zai ita ce ibara mustaqima hadisin yana cin a sunan abi dawud albani ya kashi a cin silsilatul ahadith sahiha har ma yi maganganu masu tsawo akan hadisin domin malamai guda biyu sun ce hadisi ne mursali da al-imam al-busiri an ce al-busiri akwai busiri a duniya guda biyu da suka shahara akwai al-imam al-busiri al-muhaddith akwai kuma albusiri a sha'ir to ba shi ake ba na biyun ake nufi ba na farkon ake nufi albusiri almuhaddis ya tafi akan cewa hadisin murtali ne na biyu al zahabi a cin siyarwa wa alamin nubala shi al busiri wancan yana da littafi da ya yi sharhin ibn maja eh, littafin na sharhin ibn maja yana cikin eh, shuruh masu kyau shi ya busiri to a cikin wannan littafin nasu yace hadisi ne mursali to amma Albani yayi maganganu a cikin silsilatul hadisi sahiha mujalladi na bakwai yayi magana mai tsawo kusan shafuffuka ina jin za su kai shida akan wannan hadisin cewa hadisi ne ingantacce babu irsali a cikin sa shi mal ya ce isnaduhu hasanun lakinnahu mursalun rawahu abu dawuda sannan kuma da al-imam al-baihaqi to al-imam al albani ya ma waɗannan malaman guda biyu raddi da shi al-imam zahabi yadda ya ambata cewa hadisin mursali ne a cikin sirru alamin nubala da shi kuma al-imam al-busiri a cikin littafin sa sharhun ibn majah a takaice dai hadisi na nuna mana eh, manzo Allah sallallahu alaihi shi ya rufe sayyidina Usman ibn Mas'ud game da cewa shi aka fara rufewa a makabartar baƙi kuwa mun riga mun yi bayani akai tun a farkon karatun mu ko yadda aka tabbatar da cewa riwaya ce da bata tabbata ba domin gabaci ɗaya riwayoyin da suke cewa sayyiduna Usman ibn Mas'ud aka fara rufewa a baki ulganqadi dukkanin riwayoyin suna koma zuwa ga Muhammad al-Waqidi ne shi kuma Muhammad al-Waqidi duk malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa ifi ne shi saboda haka matruki ne shi al-Imam al-Waqidi babban malamin sira ne babban malamin sira ne to amma kuma a babi na riwaya malamai sun za'afa shi amma masanin sira ne sosai amma kuma duk malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa da ifi ne shi to in an samu yayo riwaya in bai zama shi kaɗai yake ɓanta da riwayar ba to za a karɓe ta a matsayin ba tashi ba eh, ta wasu da suka ruwaito to shi ma sai shiga ribibi amma in dai alwaqidi yake banta da riwaya to riwaya sa matruka ce ba an santa to a game da kuma shi wannan hadisin hadisi ne hasan ba irsali a cikin hadisin bayanin shine da al-Imam az-Zahabi da al-Imam al-Busiri sun tafi akan cewa sahabi ne ya ruwaito hadisin daga sahabi to sai sahabin bai ambaci sahabin da ke saman sa ba mun gane ai shi haddathani rajulun to wannan cewa haddathani rajulun da sahabi yayi babu tuhuma a cikin ilimin hadisi domin shi kanki sahabi ne da yake qala rasulullahi sallallahu alaihi kawai ya zama abin da ake ce mishi mursalus sahabi mursalus sahabi kuma ba matsala bane to kuma sai ya ce ma haddathani rajulun rajulun man yuhaddithuhu la budda an yakuna min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahabiyyun sadaka hadisi ne da bai da matsala sannan fiqhun da ke cikin hadisin shine ya halatta a sa alama a kabari amma alama ta dutse kamar yadda manzo Allah sama da kanshi shi yayi mun gane ai wa an abin an-nadr qala لما مر بجنازة عثمان بن مضعون قال رسول الله صلى الله عليه ذهبت ولم تلبس من هذا شيء lokacin da aka wuce bi jinaza ko bi janaza a lugar larabci idan sun ce jinaza suka ce annashu Fauka maitun in an ce jinaza aka yi majimun kasara na nufin makarar da aka ɗauko gawa a kanta in kuma suka ce aljanaza suna nufin ita kanta gawar to sau da kowanne zai iya ihtimali ko lamma rabi jinaza ko lamma rabi janaza lamma jinaza jinazati Usman ibn Maz'un lokacin da aka zo aka wuce da gawar giduna Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu to qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi yace zahabta ka tafi ta bar duniya wa lam talabbas minha bi shay'in baka cakuɗe da wani abu da ke da alaƙa da duniyan nan ba wato duniya ba ta ruɗe ka ba baka da komai baka yi ya kamar yadda 'yan duniya suke ya da duniya ba ka tafi ba ka da wani nauyi a game da abin da ya shafi wannan duniya al-imamu malik ya rubuta wannan hadisin a cikin muwatta shi ma malam yi masa hukunci da cewa hadisi ne mursali ورأت أم العلاء وكانت من المبايعات سننا لأم العلاء tana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah su sama mata waɗanda suka yi masa mubaya'a wanda aya ta sauka a kansu Iza idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala Allah alla yushrikna billahi shai'a. to tana cin almubayi'at ra'at fil manami ta gani a cikin mafarki ainan li Usman tajri ta ga wani idan ruwa yana bubbugowa kuma aka ce wannan wannan idan ruwan na sayyidina usman ibn maf'un ne fa akhbarat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ta ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam labari fa qala zaka amaluhu manzon sa ne ce wannan idan ruwan da kika ga yana bubbugowa to aikin alkhairin sa ne ai idan ruwa din inda aka ga aikin ruwa idan ruwa ya alkhairi eh manzon sa sama ta yi mafarki sai manzon sama ya fassara mata mafarkinta shi fassaran mafarki na ita fassarar mafarki na sha mana bayani cewa fassarar mafarki ana yin ta a musulunci tana da ka'idoji tana da ka'idoji malamai cikin malaman da ba a littafi ke banta ba suka ba fassarar mafarki muhimmanci akwai al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yi magana mai tsawo a game da fassarar mafarki dan kitabun ru'ya a cikin sahihul bukhari in ka koma fatul bari to sharhin da al-imam na hajar yayi za a iya ware shi ya zama littafi mai cin gashin kansa akwai littafin ta'qibul mana na wanda ake danganta zuwa ga Muhammad ibn shiri malamai sun suna tuhumar littafin akwai abubuwa na suka da yawa a cikin hadith a cikin littafin amma wannan kitabun ru'uya a cikin fatul bari na imam ibn hajar sharhin al bukhari to wannan mutum zai iya kwaikwaya abubuwa da yawa a ciki a game da fassarar mafarki dan sha fada mana in kuma in ka koma fassarar mafarki yanzu cika maka kofar gida za a yi ka zama wani karamin boka ka za a yi ta yi kowane abu da irin lokacin sai mutum ya kula da mutanen da yake mu'amala da su idan ka ce za ka fasara fassara ma mutane mafarki cika maka kofar gida za a rika yi shi nan sai mutane kuma su mai da kawai dan karamin karamin boka kai kuma daga nan sai ka mai da kanka babban boka da ka fassara mafarki ba wajibi bane in mutum ya yi mafarki ba dole bane sai an fassara masa akwai malaman da suke ganin ma ba mustahabbi bane halas ne kawai in mutum ya tabbatar da akwai wanda zai iya fassara masa shi ya je ya fassara masa ana iya fassara mutum kuma a ja masa jangon wadaratil ayyamu kwanaki suka shuɗe suka juya wa Usman fi zakiratin Nabi sallallahu alaihi sallam la yanshahu sayyiduna Usman ibn Uzun yana cikin kwakwalwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa manta shi hinnu ilaihi kullun yana nuna masa kauna ta soyayya wala yazkuruhu illa bi khairin duk lokacin da manzo Allah zama zai faɗi sayyiduna Usman ibn Mas'un to sai ya ambace shi da alkhairi wa inna husnal ahdi la min al-imani kuma kyakkyawar rike alkawari yana cikin imani manzo sama daga cikin ɗabi'arsa akwai husnul ahad ya kasance na na Khadija radiyallahu ta'ala anha duk wani lokaci sai ya ce a dafa abinci in aka dafa sai ce a aika ma kawayenta wannan husnul ahadi husnul ahadi to min al-min al-imani ah to su larabawa kafin zuwan musulunci sun kasance sukan yi wannan idan kai soyayya da mutum sai ya zama bai nan to kufan gidan ma ya zama masoyinka sai mutum ya zo kufan gidan kawai yawai ya zama mutum da dai masu gidan wanda ya soyayya da su ba su nan to yanzu kufan gidan yanzu shi ne masoyinsa sannan duk wanda ke da alaka da shi shi ma haka har wani wai daga cikinsu yake cewa wai menene ta shabahta a aja'i fasirtu uhibbuhum shi kai masoyina ne a halitta a ƙira halitta sai kai kama da wasu maƙiyana sai na daina ƙiyayya da su na koma ina son su wai saboda masoyinsa ya kama da maƙiyin shi maƙiyinsa ya kama da masoyinsa a fuska sai kawai ya ji kawai ƙiyayyan ma an fasa ta to wannan husnul ahadi ولما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها lokacin da diyar manzon Allah sallallahu alaihi ta rasu qala sai ce alhiqi bi salafina alkhayr ki je ki riski magabatan mu na alkhairi kamar wa Usman ibn Maz'un Usman ibn Maz'un ki je ki hadu da sayyidina Usman dan Maz'un manzon Allah sallallahu yace yana cikin salafu as-salaful khayr magabata na alkhairi yana cikin su وتحت ترى البقيع يبعد الجثمان a ƙarƙashin ترباير ƙasar بقيع القرقدي gawa mai tsarki take kwance tawa ta sayyidina Usmanu dan Maz'ud wa shu'a'u amalihi yamla'u dunya amma hasken aikinsa sa gayi ya cika duniya min ba'dihi bayan sa to haka ake buƙatar kowa ya zama mutum ya mutu amma ana ambatan da alkhairi eh kam asha kam mata ƙaumin wa qad baqiyat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu akwai mutanen da in sun mutu to ayyukan su na nan sai su dawwamar da ambatansu wasu kuwa suna nan da rai a cikin mutane amma an manta da su ba su da amfani to ana fatan mutum ya mutu amma ya zama ana da yana da ana samun husnul dhikr ana ambatansa da alkhairi shauki ya ce farfa li ka ba'da mautika dhikraha fa dhikru lil insani umrun thani ce kayi ƙoƙari ka ɗaukaka ranka ta yadda idan ka mutu za a riƙa ambatanka bayan ka mutu domin a ambaci mutum bayan ya mutu to wata sabuwar rayuwa yake yi kamar an sake haihuwarsa ne bayan ya mutu haka ake bukatar mutum ya zama wa yajri alaihi fi qabrihi radiyallahu anhu kuma aikin sana gudana a cikin kabarinsa aikin alkhairin da ya gabatar to haka ake bukatar kowa ya zama wannan a takaice ita ce takaitacciyar sira mara tsawo ta sayyidina Usman ibn Mas'ud me yasa sirar sayyidina Usman ibn Mas'ud ba ta yi tsawo ba saboda bai dade a duniya ba manzo ya riga manzo Allah sama rasuwa sahabban da suka yi gwagwarmaya bayan manzo Allah sama ya rasu to su ne ake da faɗin abun faɗi mai tsawo a game da su yanzu kaga babu yadda za a yi a ce za a yi sirar sayyiduna ali ta tsaya haka ko ta sayyiduna abubakar ko ta sayyiduna umar ko ta sayyiduna usman ibn affan ko ta khalid ibn walid sira ce hafila ita take da abubuwa na ajaib da ban abubuwan ban mamaki da abubuwa na birgewa da abubuwan ban sha'awa da abubuwa na tarihi waɗanda za a rubuta su da ruwan zinariya to amma sayyidina Usman ibn Mas'ud ya rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu so da sai ya zama sirarsa ta zama gajeruwa ce amma ga irin gudunmuwar da ya ba musulunci tun kafin a dawo Madina Allah subhanahu wa ya ƙara yadda a gare su sahabban annabi ga baki ɗaya Allah kara mana son su Allah kuma ya ba mu ikon kwatanta abin da suka yi أثناء الخير